barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukadari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na lahadi 16 ga watan ramadan shekaran 1446 bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da sha shi daga watan uku shekara na dubu biyu da da biyar a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shine majalisinmu na sha shida kuma shine karatunmu na dari da biyu a tafsirin suratu ali imran mun tsaya a tafsirin aya na dari ɗaya da biyu za mu sake karanta wannan ayar da ayar da take bai mata domin mu ɗora daga inda muka tsaya da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora um, kafin na akwai tambayoyi da na shi za mu shigaba da amsa su a yau bari mu ɗauki waɗansu daga ciki mun amsa wannan yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah waye gina baitul maqdis kuma tsakanin shi da ka'aba wanne ne ya girme wani المسجد الأقصى kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce wanda ya gina shi shine annabi Sulaiman alaihi salam ya zo a hadisi an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waye ya gina almasjid al-aqsa kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu zarko a sahih muslim an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam wanne aka fara yi سي آه، المسجد الحرام حكم المسجد الأقصى النبي عليه الصلاة والسلام يشي المسجد الحرام شيء كفارة جناوة سمنان أكان يسو شكر أربعين قلت كم كان بينهما قال أربعون سنة شوى أكان tsakanin gina ɗakin ka'aba da gina eh, almasjid al tsakanin su shekaru arba'in haka yazo a hadisin abuzar wanda ya gina eh, Ka'aba kamar yadda muka sani Qur'ani ya ta bayani shine Annabi Ibrahim alaihi wanda koyi gina gina eh, abin nan baitul maqdis shine annabi Sulaiman alaihi salam to malamai sun yi iskalin wannan kasancewar annabi ya ce tsakanin su shekaru arba'in a tarihi ko an san tsakanin annabi Ibrahim da annabi Sulaiman shekaru ne ɗaruruwa to ya aka yi annabi alaihi salatu wassalam ya ce su shekaru arba'in malamai sun yi ƙoƙarin bayar da amsoshi daban-daban waɗansu su ce annabi ibrahim lokacin da ya tafi eh, sham ya gina wani ɗan ƙaramin masallaci a wurin to wannan ɗan ƙaramin masallacin ah, shi ne wanda annabi ibrahim annabi suleiman daga baya ya zo ya ɗora gini a kansa sai zanto tsakanin ginin tsakanin gina dakin ka'aba da asalin ginin farko na ibrahim ɗin shi ne shekara arba'in ɗin amma ɗan ah, ƙaramin gini ne amma wadda ya gina shi babban gini ɗin shine annabi Sulaiman alaihi salam uh, haka waɗansu malamai suke uh, bayanin iskal ɗin akwai kuma waɗansu bayanai banda wannan wallahu a'lam ta biyu a suratul nur a jerin ayoyi na farkon sura na surar akan zina bayan an gama jerawa a ƙarshe an ce illallabi na tabo min da zalika wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim bayan an ce wanda ya jefe wasu akan zina ba tare da shaidu hudu ba tambayar ita ce wannan ayar shi ta shafi tana nufin wanda ya tuba daga zargin mutum akan zina ba tare da shaida ne Allah zai wa idan ya tuba ko kuma aya tana nufi da duka ayoyi da suka gabata da suka gabata ne daga farko har zuwa wajen eh, wajen zancen kyanaka na'am Allah madaukakin sarki a cikin suratul nur ya bude ta da magana akan uh, haddi na mazanata الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر آه يعني وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أن هي مقالة كان هكونش أورا مزنتا الزاني لا ينكف إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكفها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فمن هي مقالة كان معسوين كذفي آه، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء اجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا فأولئك هم الفاسقون وأنا نسيجي إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم sannan ya ci gaba da magana akan masu jifan matansu kuma basu da shaida su aka faɗi hukuncinsu da ya bambanta da na masu ƙazafi ma wanda ba iyalansu ba to wannan shi ne shi tambayar cewa wannan ilallazi na sabon ta taƙaita ne kawai ga hukuncin zina eh, jifa da zina ƙazafi ko kuma har mazanata ma in sun tuba Allah zai karba a nan wajen ana magana ayar ta yi magana a kan masu ƙazafi hmm? a kansu take magana wannan ilallazi na taru saboda bayan ta ambace su ne ta ce illal ladina tabu saboda haka wannan yana koma zuwa ga aqrabu mazkur a lokaci guda kuma ai mun riga mun sani bi daruratil islam cewa duk mutumin da ya aikata sabo ko min girman sabon nan in ya tuba Allah zai amsa masa Allah zai karɓi tubansa annan a bangaren maganar tafsiri yana magana da wannan istisna'in yana koma ga waɗannan da aka ce ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون shi kansa wannan batun tuman yana komawa ne zuwa ga waɗannan abubuwan guda biyu abu na farkon bai koma gare shi shi dole sai an yi wato haddi din ba ya ce na jalda ba abubuwa guda uku ya ambata waɗanda suke yin ƙazafi wa kamammun mata ba su da shaidu guda hudu da za su tabbatar da haka Allah ya ce ku zane su bulala tamanin kada ku karɓi shaidansu kuma waɗannan su ne kai to sai aka yi togaciya togaciyar tana koma zuwa ga abubuwa guda biyu ne mana in sun tuba sun gyara aikinsu to Allah ya yafe musu ya fi wanda Allah ya musu ban da haddi din haddin sai an yi shi tun da su riga sun yi kazafin ko dole sai an yi wani haddin abinda Allah zai daga musu shi ne cewa ba za a karbi shaidansu ba yanzu za a dawo a karba ne cewa su fasikai ne in sun tuba an dage musu wannan siffa na fasikanci amma mazinaci in ya tuba Allah zai karɓi tubansa hmm? wanda ya auri mazanaci ko wanda suka yi auratayya suna mazanata in sun tuba Allah zai karbi tubansu Allah ya faɗi cewa ah, laifi guda ɗaya ne bai ya yafewa shi ma an mutu ana yi ashe in har mutum bai mutu ba in zai tuba daga kowane irin zunubi ne Allah madaukakin sarki zai ya yafe masa shine qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a إنه هو الغفور الرحيم نعم ناجي شي ماذا متعنا وبما أمسى شي ɗaya tambayin gashi na ganin su wannan da yawa har shafi ɗaya da wani abu za mu ci gaba da inda muka tsaya a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون نعم الله مدفع من سركينا شواء يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah haqqa tuqatihi makwara wato mataƙar tsoronka wala ta mutunna illa wa antum kada ku yarda ku mutu face kuna musulmi wa tasimu bi hablillahi jami'a ku da igiyar Allah gaba ɗaya wala tasarrafu kada ku rarrabu wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah madaukakin sarki akan ku iz kuntum a'da'an a yayin da kuka kasance abokan gaban juna fa'allafa baina qulubikum sai ya daidaita tsakanin zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka waye gari kuka zanto a dalilin ni'masa ɗan uwan juna wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kuma kun kasance a bakin gaba na rijiyar wuta fa an kaza kun min ha sai Allah madaukin sarki ya tsirar da ku daga gare ta kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi haka billa billa Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tahtadun domin ko ku shiryu anan ah, bayan Allah ya kira musulmi wato mummanai ya yi musu wasici da manya-manyan wasiyai guda biyu na farko jin tsoron Allah matukar jin tsoronsa na biyu lizimtar musulunci ta yadda kada a rabu da wani abu na musulunci a kowane irin yanayi har ma in mutuwar za ta zo ta zo wa mutum yana riƙe da addini to sai Allah ya yi bayani a nan ta yaya za a iya tabbatar da wannan umarni da hani da yi Umarin cewa a ji tsoron Allah cikakken jin tsoronsa da kuma kada a mutu face ana musulmi menene abin da zai taimaka wa musulmi su cimma wannan umarni su aiwatar da shi su kuma shi wannan hani gwargwadon iya? to shine abin da yi musu umarni a wannan ayar cewa su yi riko gaba ɗayansu da igiyar Allah maɗaukakin sarki riko da igiyar Allah shi ne zai wanzantar da mummanai akan takawa Shi ne zai wanzantar da su akan musulunci ta yadda bayan da za a yi mutuwa ta zo ta fiske su face suna musulmi al'imamu mutahir ba a shirya na cewa allah maɗaukin sarki bayan ya umarci mummanai da abinda zai jawo musu tsarki na zakatansu don ya amfani su a lahira shi ne takawa ɗin da kuma mutuwa akan musulunci sai ce sai ya biye bayansa da umarninsu a wannan aya da abinda zai jawo musu nagarta na halinsu a duniyarsu ce wannan kuma shi ne ta hanyar haɗin kai bisa wannan addini da rashin rarrabuwa a cikin addinin domin wannan haɗin kan nasu ya jawo musu ƙarfi da kuma ci gaba to wannan shi ne a dunkule abinda ayar da za mu tafsirinta za mu take magana a kai Allah cewa tasimu bi hablillahi jami'a al-i'tisam ifti'al ne daga asama wato kuma asam shine talaba ma ya'sim ko yamna talaba ma ya'sim ko yamna ka nemi abin da zai baka kariya ya hana shuta a gare ka ko kamar yadda ibn atiya yake cewa tamanna'u wata tahassanu wato ku yi riko da abin da zai ba ku kariya zai hana a yi muku ta'addanci wannan shine ma'anar kalmar al'i'tisam wato riko da abin da zai zanto kariya a gare ka ƙur'ani ya yi amfani da wannan kalma a wurare da dama قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم هنا لا عاصم اي لا معصوم من امر الله باب وان ذا كاري شي daga umarnin Allah a yau shi wanda Allah madaukakin sarki ya wato ainihin rahamce shi ya masa rahama haka nan wallahu ya'simuka minan nas Allah shi zai baka kariya daga wato mutane hakanan قل من ذا الذي يعصمكم من الله وذي باكو كاريا daga Allah madaukakin sarki yara annabi nuh yace sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma shine aka ce masa la asima al-yawma min amri Allah illa man rahim hakanan da madaukakin sarki ya ce illa alladhina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah wato sun nemi kariya da Allah madaukakin sarki hakanan fa amma alladhina amanu billahi wa i'tasamu bihi فسيدخلهم minhu wa منه وفضل ويهديهم إليه صراطا mustaqima wanda suka yi imani da Allah suka yi ruko da shi suka nemi kariyarsa kenan ko to zai shigar da su cikin wata rahama tashi ta musamman haka nan mun karanta a ayar da ta gabata waman ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim duk wanda ya riko da Allah ma'ana ya shiga kariyar Allah to ya shiryu izuwa tafarki madaici haka nan fa aqimus salata wa atuz zakata wa atasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir kenan Allah yana kiran mummanai cewa su nemi kariya abinda zai kare musu takawarsu ya kare musu musuluncinsu shine anan Allah ya ce hablullah bi Hablillah, ku yi ruko ƙamƙam da igiyar Allah maɗaukakin sarki larabci shi shine duk wani abin da ka yi amfani da shi ya kai ka zuwa ga wani ma yusilu ila al-maqsud shine al-habl al-qurtubi yana cewa al-habl mushtarak wato yana daukan ma'anoni da dama amma dai asalinsa shine wannan alladhi yusilu bihi ko yusalu bihi ilal al-bughyati abinda zaka yi riko da shi don ka isa zuwa bukatarka da hajarka ibn ashur yana cewa ma yushaddu bihi lil iltiqa'i aw tadalli aw al manjati min gharqin aw nahwihi abinda ake daurewa domin ai hau sama da shi ko a sauka ƙasa da shi ko kuma dan a kubuta daga nitsewa a ruwa ko abin da ya kama da haka tuddai abin da za a yi amfani da shi ne a kai zuwa ga wata manufa ko to a nan mai Allah yake nufi da hablullahi malaman tafsiri sun yi bayanai da dama menene hablullah anan nan malamai suna cewa wani misali ne Allah ya buga ma al'umman musulmi da watanin da suke wani irin yanayi wadda suna bukatar taimako sai wani ya zara musu a igiya igiya mai karfin ya ce kowa ya kama wannan igiya ɗin in sun kama wannan igiya ɗan za su tsira daga wato ainihin mata za su tsira daga halaka za su cimma manufarsu to menene abinda in musulmi sun yi riko da shi ƙyamƙyam za su cimma manufofinsu waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da hablullahi a nan? shine alqur'ani mai girma wannan ne tafsirin mafiya yawan malamai na tafsiri kamar yadda ibn al-qayyim hakaito a cikin madarijus salikin mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa habdullah shine alqur'ani mai girma ibn kathir ya rawaito hadisi na Abu Sa'id da yake cewa Al-Qur'an hablullahi al-mamdud min as-sama'i ila al-ard Al-Qur'ani shine igiyar Allah madaukakin sarki wanda aka zuro shi daga sama zuwa ƙasa kaga wannan hadisin ya fassara cewa Al-Qur'ani shine ah, hablullah haka nan hadisin sayyidina ali wanda ke cikin tirmidhi da shawa yana da rauni ya siffanta alqur'ani cewa huwa hablullahi almatin wa huwa adh-dhikru alhakim wa huwa as-siratu almustaqim والذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به الألسن ولا يخلق على كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء شواشيني a igiyar Allah madaukakin sarki shine bato wanda yake gwani shine tafarki madaidaici shine wadda sauye-sauyen zuciya ba sa zamewa da shi hakanan harsuna ba sa rarrabuwa da shi shine wadda baya baya dishewa a dalilin yawan maimaita shi shi ne littafin da malamai ba sa ƙoshi da shi waɗansu malamai suka ce hamdullahi a nan shi ne dinullah addinin Allah abdullahi bin mas'ud ya ce huwal jama'a wato ku yi riko da jama'a jama'a su ne magabata na kwarai wadda suke tsaye bisa tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ku yi riko da irin tafarkin waɗannan jama'a waɗanda an musu shaida da tsayuwa akan tafarkin annabi muhammad ku haɗu kanku ya haɗu akan abin da suke kai yana cewa alaikum bil jama'a fa innaha hablullah ina horonku da ku yi riko da jama'a domin jama'a ita ce hablullah igiyar Allah alladhi amara bihi wacce umarni da ayi riko da ita wa ma takrahuna fil jama'ati wat ta'a khairun mimma tuhibbuna fil furqa ya ce abinda in kuna tare a cikin jama'a za ku gani ku kyamace shi bai yi muku ba amma dai ba zai jawo ku ba za ku ci gaba da biyayya da ku ci gaba da biyayya kanku yana haɗe bisa wancan tafarkin ya fi muku alkhairi da ku samu abin da kuke so alhali kuna rarrabe mujahid da abba su kuma suka ce hablullahi anan yana nufin ahdullah alƙawarin Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah ya ce dangane da Yahudawa ضربت عليهم الذلة illa ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس anan yana nufin alƙawar an ɗora ma Yahudawa kaskanci a duk inda suka fuskanta in kaga sun samu walwala hmm, sun fita daga kaskanci to sai ta hanyar yarjejeniya alkawari da Allah zai ɗauka a kansu ko kuma yarjejeniya na alkawari da za su shiga tsakaninsu da waɗansu mutane waɗannan mutanen su ba su kariya amma in ba haka ba ƙasƙantattu suke a ko'ina wadda wannan har yau ma haka ne da za a bar isra'ila kaɗai da falastinawa da tuni an rushe isra'ila da tuni an gama da ita to amma almawasikud duwaliya international conventions da covenants da wane ne da wane ne su ne suka ba su wannan karfi da suke ta ta'addanci da kashe mana 'yan uwa har yanzu da qatada da asuddi da kuma da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa shi shine alkur'ani mai girma to in muka dube za mu ga cewa lallai hablullahi din anan yana nufin alkur'ani ne da karantarwarsa kuma abubuwan da waɗannan sauran malamai suka ambata shi ma yana nufin wato duka suna shiga cikin abubuwan da alkur'anin ya yayi umarni da shi misali wanda ya ce ana nafan ahadullah ko alƙawarin Allah Allah ya yi umarni da mu rike alkawari ko mu cika alkawari kaninsa kuma riki alkawarin zai ba mu kariya daga fushin Allah zai ba mu kariya daga rarrabuwan kai zai ba mu kariya daga fadace-fadace da yaƙe-yaƙe na rashin kan gado wanda ya ce addinin Allah to ai abinda Qur'ani ya zo da shi kenan ko ya zo da riko ne da addinin Allah madaukakin sarki ah. wanda suka ce aljama'a ake nufi to shi ma dai anan ah, ayar ma ayi cewa yayi wala tafarruq hmm yace kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum ya hada kanku kun zanto tsaya madaurin kiɗa shi ma dai qur'ani ne ya zo da shi to in muka dubi alƙur'ani mai girma za mu ga ya yi magana akan ayruqo da wannan so wannan a dim ɗin ƙur'ani ya wani lokaci kan zo ya ce ay tamassuk tamassuk hmm? al-i'tisam shi ne at tamassuk kamar yadda Allah yake cewa wallazina yumattikuna bilkitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajra almuslihin aqsar annabi Musa a cikin suratul araf yace wanda suke Allah kenan ko kuma suka yi riko to in suka tsayar da sallah lallai mu ba ma kawai ladan masu gyara to kun ga nan at-tamassuk bil kitab ko a wani wajen Allah madaukakin sarki yana cewa faman yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam tisama laha wallahu sami'un alim duk wanda ya kafirce matagutu yayi imani da Allah ba shine addinin ba shine addini ko to duk wanda ya riko da addinin musulunci to faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lalle yayi riko da karfa igiya wacce ba ta yankewa lam tisama laha ba ta yankewa wannan karfa igiyar ita ce wannan hablullahi ne Sai hmm? Allah ya faɗa a nan wurin ah, hakanan Allah ya faɗa a cikin suratul luqman ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى duk wanda ya mika wuyansa zuwa ga Allah madaukakin sarki mun tafsirin bala man aslama wajhahu lillahi ko duk wanda ya mika wuyansa shine addini kenan ya shiga addini kacokam yana yin kuma da kyautatawa bisa sani da ƙanƙan da kai wa huwa muhsin kuma yana kyautata aiki to faqad istamsaka bil urwati al wuthqa yayi da karfar igiya har yanzu dai domin nuna cewa abinda ake nufi littafin Allah ne akwai inda Allah madaukakin sarki yayi amfani da wannan kalmar istimsak ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace fastamsik bil uhiya ilayk ka yi riko kyamkyam da abin da aka yi maka wahayi a wani waje na shi a ta yi nahur kitaban min eh, fahim bihi shikun shi mun ba su wani littafi ne wadda suke riko da shi na kyamkyam da ba za su bar shi shi riko da wannan littafin na alkur'ani ba kenan a zance mafi inganci wanda ya dace da waɗannan ayoyin shine abin da ake nufi shine littafin Allah madaukakin sarki ɗin ku yi riko da littafin Allah kuma kamar da muka faɗa sauran zantuttuka din duk suna shiga ƙarƙashin wannan ɗin kamar da al-Qurtubi yake cewa wal ma'na kulluhu mutaqarib mutadakhil yace saboda yace ma'anan gaba ɗaya da malamai suka ambata suna kusa da juna suna shiga cikin juna fa inna Allah ta'ala ya'muru bil ulfa dan Allah yana umarni da haɗin kai wa yanha 'anil furqa kuma yana um-, hani daga wato ainihin rarrabuwan kai fa innal furqata halaka domin rarrabuwan kai halaka ne wal jama'atu naja kuma abin nan kai ko jama'a tsira ne shi abin da ya tafi a kai kenan wajen haɗa kan waɗannan maganganu yana cewa abin da ake nufi da alhablu anan aurensa kullu shay'in yumkinu tawassulu bihi ila alhaq fi tariq ad-din duk abin da zai yiwu a isa zuwa gaskiya da shi cikin tafarkin addini yace kuma wannan abuwa ne da yawa shi yasa kowanne malamin tafsiri ya ambaci ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ɗin sai ce amma a shi ne abinda muka ambata cewa mutumin da ya zo rami na rijiya hmm, zai nemi kare kansa da igiyar da za ta hana shi faɗuwa daga rijiyar sai ce to littafin Allah madaukakin sarki da alkawarin Allah da addinin Allah da ɗa'a ga Allah da tafiya cikin jama'a duk waɗannan kariya ne mamma abocinsu daga faɗuwa a ramin wutar jahannama don haka waɗannan ɗin duka malamai suka ce su ne hablullah kuma aka yi umarni da cewa musulmi su yi riko da su domin su samu kariya daga wannan wuta ko wannan ramin to anan Allah madaukakin sarki ya ce wa tasimu bi hablillahi ku yi riko da igiyar Allah a ayar da muka karanta shekaran je kenan Allah ce wa man ya'tasim billahi al-i'tisam imma yazantu billahi wanda wannan shine yafi yawa a ayoyin alqur'ani mai girma kamar da muka karanta ɗazu Allah madaukakin sarki yana cewa dangane da munafikai illa alladhina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi sai dai waɗanda suka tuba suka gyara aikin su kuma suka yi suka yi da Allah madaukakin sarki haka nan falladhina amanu billahi wa i'tasamu bihi kaga shi billahi ne ko bihi da Allah madaukakin sarki haka nan wa man ya'tasim abin nan a ƙarshen suratul hajj fa aqimus salata wa atuz zakata wa atasimu billahi ce huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir amma anan wurin cewa yi fa'tasimu anan yace wa'tasimu bihablillahi ibn al-qayyim a cikin littafinsa madarijus salikin karkashin fasl din manzilatul i'tisam yace i'tisam ruko da Allah madaukakin sarki iri biyu ne yace na farko i'tisamun billah ruko da Allah na biyu i'tisamun bihablillah ruko da igiyar Allah madaukakin sarki sai shi al-i'tisamu billah sai ce wa madarus sa'adati dunyawiyyati wal ukhrawiyya ala al-i'tisam billah wal i'tisam bi hablihi ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين yace ginshikin samun rabo sa'adar duniya da lahira yana kan riko da Allah ne da kuma riko da igiyarsa babu wanda zai tsira sai wanda ya yi riko da waɗannan ababen kariya guda biyu ɗin sai ce shi al'aiki samu bi shi ne riko da tafarkin Allah da ƙur'ani kenan ko? fa'innahu ya asimu min dalala wannan yana bayar da kariya ne daga ɓata wal'aiki samu bihi shi kuma riko da Allah shi kuma ya asimu min alhalaka yana bayar da kariya ne daga halaka ita saboda mai tafiya a tafarkin Allah kamar mai tafiya a hanya ne yana neman bukatarsa duk mai tafiya a hanya don neman wata bukata yana bukatar ya samu shiriya a basa wannan hanya ɗin kuma yana buƙatar kubuta a wannan hanya ɗin a nuna masa hanyar kuma a bashi kariya ta yadda ba zai bata ba ta yadda ya ce ba yadda za a yi mutum ya isa zuwa ga manufansa sai ta hanyar ko sai bayan waɗannan abubuwan guda biyu sun tabbata a gare shi ya ce mai nuna masa hanya wannan shi ne zai kubatar da shi daga bata sannan ya shiryar da shi zuwa ga hanya da kuma to kuma guziransa hmm, wadda da makamarsa da ƙarfansa wanda zai aminta a hanyar daga 'yan fashe shi ma wannan shine abu nabi da yake bukata ya yace fal ihtisamu bi hablillah yujibu lahu alhidayata wattiba' ad-dalil riko da igiyar Allah yana wajabta masa ko yana haifar masa da shirya daban mai nuna hanya wal ihtisamu billah shi kuma riko da Allah riko da Allah ma'anarsa dogaro ga Allah ne yujibu lahu alquwa wannan yana haifar masa da karfi wal udda da guziri wasila da makami wal maddata allati yastalzimu biha fi tariq da kuma hajar da ko kayan da zai ji daɗi a wajen hanyar tafiya so kenan abin guda biyu ne al'i'tisamu billah da kuma al'i'tisamu بحبل الله الاعتصام بالله شيني ركي الله كدوغارة شي أقومي دقومي انت شيما قرآن ياي مقانا عتمتكم شيني التوكل على الله دا مراقبر الله كمرد شيمي منازل السائرين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين شيخ الإسلام إسماعيل الهروي الأنصاري ينشأ الاعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته مراقبا لأمره cewa riko da igiyar Allah shine kiyaye da'ar Allah da kuma a bibitar al'amarinsa wato umarninsa a kowane yanayi a kowane lokaci al'ihtisamu bi hablillah riko da littafin Allah kamar yadda kace shi yake tabbatar wa mutum da shari'a to da Allah da igiyar Allah yana bayar da kariya daga bid'a da kuma cututtuka na aiki kamar da Ibn al-Qayyim yake faɗa al-i'tisamu bi hablillah yahmi min al-bid'ah wa afati al-amal al-i'tisamu billah shine at-tawakkul alayhi wal-imtina'u bihi wal-ihtima'u bihi وسؤاله أن يحمي العبد ويعصمه ويمنعه ويدفع عنه شيء الاعتصام بالله شيء روما الله مدوكين تركي يكاري متم كتن يدوغر أكانسا كتشوكم to kun ga a can Allah ya ce duk wanda ya dogara akan Allah to ya shiri yadda mutum zai gane yadda zai dogara akan Allah din shine yayi riko da igiyar Allah din shi wanda shine alqur'ani mai girma kuma alqur'ani nan bai ruku sai ta hanyar fahimtarsa daga bakin wanda aka saukar masa da shi wanda shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam so ruko da igiyar Allah ya shafi riki da ruko da alkur'ani da fassaran alkur'ani daga bakin wanda aka saukar masa da alƙur'ani da kuma ayyukansa da tafarkiyarsa wanda shi ne tafarki na shari'a a nan Allah ya ce wa a tasimo bi hablillahi sai ce jami'an ku yi riko da igiyar Allah jami'an gaba wato gaba wannan halin sai ya nuna mana cewa abinda Allah yake umarni da shi a nan shi ne ya zanto tubali da asasi na haɗuwar al'umman musulmi ya zanto a kan igiyar Allah wato wannan umarni da ake yi wa al'umma ba umarni ne da ake yi ma ɗaiɗaiku ba sai dai suna shiga ciki wannan shine bayanin da ibnu ashuri yace iz laysa al-maqsudu al-amru bi ihtisami kulli muslimin fi halin firadihi ihtisaman bi hadha ad-din wannan bayana nufin ana umartan kowane musulmi yayi riko da addini a matsayinsa na shi tilo bane hmm anan wajen ma'anar zuwan jami'an dinnan yana nufin gaba ɗayanku ne ku yi riko da addini ɗin hmm? balil maksudu ya ce abinda ake nufi al'amuru bai ce samun ummati kulliha umartan al'umman ne gaba ɗayanta ta yi riko da igiyar Allah wa ya hasulu fi zimni zalika amuru kulli wahidin bitta masu kibi din kuma cikin wannan gama garin umarni ɗan to shi ne za a samu umarnin kowane ɗaya cewa shi ma ya yi riko da wannan yace saboda maganan umarni ne a gare su cewa su yi riko da wannan yanayi su yi riko da wannan yanayi to in ku al'umma gabaɗinta ta yi riko da alkur'ani to kaga ai ɗaiɗai kuma suna kan alkur'ani kin hmm? saboda haka ba umarni ne ma ɗaiɗai ku kaɗai ba umarni ne ma al'umma wanda ya shafi al'ummar a matsayinta na al'umma sannan kuma ya shafi a gama gari ɗaiɗaiku wannan kamar yadda ibn ashir ya faɗa wannan ayin suna tabbatar da tsarin zamantakewa ne na al'ummar musulunci abinda ake gina al'umma a kai usus ne da dama malamin ya yi bayani a kansu a littafinsa ha wanda ba التفسير الموضوعي لآيات الأحكام في القرآن الكريم أقوي آه، لتفهم كرشي أتكلم لتفهم يعني ما كان أكان آه، أصول الحكم في القرآن الكريم sirako na mulki na siyasa alfurkani mai girma to kafin yayi bayani akan a wajibai da siffofi na shugabanni da wanda ake shugabanta sai ce ba za a gane wannan ba sai an gane tsarin zamantakewar al'umma da ƙur'ani yake ginawa a musulunci to ya bashi tarako na gina al'umma a musulunci wadda a ciki ya ambaci na farko dai shine tauhidi shine ya alladhi na amanu taqullaha haqqa dinna wala tamutunna illa wa antum muslimun ana gina al'umma ne akan tauhidi ta yadda wani babawa wani bane kowa entacce ne kuma kowa bawa ne na Allah shi shi kadai da haka wani bai isa ya bautar da wani ba shi yasa al'umma wajibi ne a kansu a matsayinsu na ɗaiɗaiku da a matsayinsu na al'umma su yaki kowane irin nau'i na shirka su ga ba a yi shi ba a wato ainihin al'umman musulmi wannan shi ne tubali da asasi na farko da musulunci yake gina zamantakewa na al'ummarsa abu na biyu shi ne haɗin kansu bisa shi wannan addini bisa ‘yan uwantaka na musulunci duk wani taro da haɗin kai da ƙungiya da mutane za su yi to a matsalinci ana son a gina shi ne akan addini ‘yan uwantaka da ƙauna da soyayya da zai sa ku keɓe kanku hmm? ku zanto kuna ma junanku alheri kuna kare makanku sharri na waɗansu ya zanto kun gina wannan ne akan asasin addini shine abin da wannan ayar ke nufi wa tasimu bi hablillahi jami'an ya zanto abin da zai haɗa ku ya zanto ne wannan hablullah ba ƙabila ba eh kabila na hada mutane ko ba ɗan garanci ba eh gari na hada mutane haka ne ba ɗan ƙasanci ba hmm? ai ƙasa na hada mutane shi na nationalism ko ba professionalism ba ai sana'a ko tana hada mutane duka waɗannan matsalanci ya san da su kuma bai hana a yi su ba matukar ba su ci karo da asalin ba wato haɗuwa ba su addini idan har ga ɗan'uwanka a addini ga ɗan'uwanka uwanka na ƙabila za ka haɗa kai da ɗan'uwanka na ƙabila don ƙabilanci kawai ka cutar da ɗan'uwanka na addini to wannan ƙabilancin ya zanto wato wato guduma ko masari na rushe musulunci a wannan lokacin Allah ya tsinewa wannan taron na kabilanci haka in saboda profession ɗinka aikinka kai lauya ne shi lauya kai likita shi likita kai kafinta shi kafinta kuna da taro am bisa wannan musulunci bai hana ku wannan ba amma ku sani babban taron wanda dole ya zanto shi ne yake da la'akari na ƙoli duk abin da ya saba mashi za a danna wancan biyan nan wannan shi ne abin da ya ce saboda haka a bisa wannan dota ƙungiya ta zamantakewa ya dace a gina ta ne kan ƴan'uwantakar addini dota ƙungiya ta siyasa ya dace tubalinta ya zance ƴan'uwantaka na addini dota ƙungiya na tattalin arziki ya dace ya zanto tubalin dasa ta ya zanto ‘yan wantaka ne na addini in ba a haka ba to an saba ma addini musulunci an saba ma wannan aya ɗin da wannan ayar cewa take ku haɗu gaba ɗayanku a kan riko da igiyar Allah in wani ya ji ya yi riko da wata igiyar ba ta Allah ba to ya kauce matafarkin Allah madafukiyar sarki wannan shi ne abin da shi ma muhammad rashid riba ya ƙara tabbatarwa a nan yana cewa وإنما فهو يجب علينا ونقمرنينا وجب تامنا أن نجعل اجتماعنا فسنح دوامه ووحدتنا بهد كم بكتابه للتافة الله عليه نجتمع أبسا كان سزام هذا كيف وبه نتحد ومدشين زام هذا لا بجنسيات نتبعها با da nationalism din ba da nationality din mu da zai hada mu kai dan Najeriya ne shi dan Najeriya ne hmm? ko kai baki ne shi baki ba ko shi farin fata ne kai farin fata ba ko kai dan Afrika ne shi dan Afrika a ba shine abinda zamu hada haduwan kanmu akai ba wala bi mazahiba nabtadi'uha ba kuma ah, hanyoyi na tunani da za mu ƙirƙira ba wannan ya ce shi marxist ne wannan ce shi liberalist ne wannan ce shi socialist ne a tsarin zamantakewa ko kuma a tafarkin kasuwanci ba wala bi muwada'atin nadhurha ba kuma da tsare-tsaren da mu za mu saka ba wala bi siyasatin nakhdari'uha ba da kuma siyasosi da za mu ƙirƙira ba sun manhana an tafarruq sannan Allah ya hana mu wato ainihin rarrabuwa da rarrabuwar zuciya shine wala ta farba to mu gane wannan ayar wannan gaban na wannan ayar na mana umarni ne ya zanto mu yi riko a matsayin mu na al'umma da wato ainihin littafin Allah madaukakin sarki ya zanto shine jagoran mu da za mu hukunta shi a dukkanin al'amuran mu. riko da littafin Allah a dukkanin al'amuran mu, wannan shi zai ba mu kariya daga ɓata shi zai ba mu kariya daga halaka shi zai ba mu ƙarfi shi zai ba mu ah, haɗin kai na gaskiya shi kuma zai ba mu ci gaba mai dorewa za mu karasa bayani a gobe in Allah ya taimu da rai da lafiya abinda muka faɗa ya zanto daidai fallaci daga Allah muna roƙonsa ya daɗa mana wadda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh